This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum mu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Murtala Faruk na da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shiri na safiyar yau litinin biyu ga watan Disamba na shekarar 2022. Kafin a ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai. shugaban amurka joe biden ya yi afuwa ga ɗansa hunter yana mai yin fatali da alkawarin da ya ɗauka a baya na cewa ba zai yi amfani da ƙarfin ikon shugaban ƙasa domin amfanin ahalin gidansa ba wani rahoto ya bayyana cewa yakin da ake yi a ukraine da gaza da kuma tashe-tashe hankula a yankin asiya sun haɓaka kasuwancin manyan masu samar da makamai a shekarar da ta gabata masu zanga-zanga sun yi gama da 'yan sanda a dare na hudu jere da juna a babban birnin kasar georgia inda adawa ke kara faɗaɗa kan matakin gwamnati na dakatar da tattaunawar shiga kungiyar tarayyar turai kanin labaran kenan a bangaren rahotannin namu yayin da ya rage saura 'yan kwanaki a gudanar da zaben shugaban ƙasa a ghana 'yan takarar manyan jam'iyyun siyasa biyu na kasar na ci gaba da ayyana manufofin yadda za su kawo sauyi a kasar idan sun samu nasara a zaben. kuma haka ce digitalization wato kamar kirkiro wani abu wanda za ka yi amfani da kwamfuta da intanet yadda zai ya bari aiwatar da wani aiki ya zo a cikin sauki sannan yayin da tawagar mataimakin prime minister rasha ta kammala rangadi a kasashen sahel wasu 'yan Nijar sun bayyana cewa suna fatan ganin wannan hulɗa ta amfani al'ummar Nijar a aikace. Sai a biyo mu domin jin waɗannan da ma sauran rahotannin da ke tafi. Kamar yadda aka saba yau ma muna tafe da shirin ciki da gaskiya tare da Sarfilu Hashim Gumel. Amma duk kafin nan sai a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da safiya ga kuma cikakkun labaran duniyar. Shugaban Amurka Joe Biden ya yi afuwa ga ɗansa Hunter yana mai ƙoƙarin ceto ɗan nasa daga hukuncin ɗauri a gidan yari kan laifukan da suka shafi bindiga da kuma haraji inda kuma ya yi fatali da alkawarin da ya ɗauka a baya na cewa ba zai yi amfani da karfin ikon shugaban kasa domin amfanin ahalin gidansa ba a can baya shugaban kasar dan jam'iyyar democrat ya ce ba zai yafe wa ɗansa ko kuma ya sassauta hukuncin da aka yanke masa ba bayan yanke masa hukunci a shari'o'i biyu a delaware da california matakin na zuwa ne makonni kafin hunter biden ya fuskanci hukuncinsa bayan da aka tabbatar masa da laifi na sha'anin bindiga da kuma karɓa laifin da ya yi kan abin da ya shafi haraji kuma ƙasa da watanni biyu kafin zaɓaɓɓen shugaban amurka donald trump ya koma fadar white house an kwashe dogon lokaci ana shirya ta ɗan shugaban ƙasar wanda ya fito ƙarara ya bayyana cewa ya fuskanci binciken gwamnatin tarayya a watan disamban shekara ta 2020 wata guda bayan nasarar da joe biden ya samu a wannan shekara. zababben shugaban amurka mai jiran gado donald trump ya ba da sanarwar naɗin ɗan kasuwa ba amurke ɗan ƙasar lebanon masad bolos mahaifin ɗaya daga cikin surukansa a matsayin mai bashi shawara kan yankin gabas ta tsakiya trump ya wallafa a kafar sada zumunta ta truth social cewa masad ƙwararren mai shiga tsakani da sasantawa ne kuma rikakken ɗan fafutukar samar da zaman lafiya ne a gabas ta tsakiya zai kasance rikakken mai kare amurka da muradunta. Bulus wanda dan jam'iyyar Republican ne ya gina arzikinsa ta hanyar sayar da motoci a Najeriya. A wurin da ɗansa Michael Bulus ya yi wa 'yar Donald Trump Tiffany a shekara ta 2022 ya sa shi cikin makusantan zababben shugaban. Bulus ya taka rawa sosai a yakin neman zaben shugaban ƙasa inda ya yi ƙoƙarin shawo kan al'ummar larabawa a wasu jihohi na masu muhimmanci domin su zaɓi Trump. wani rahoton da aka wallafa a yau litinin ya bayyana cewa shekarar da ta gabata yayin da ake wato yakin da ake yi a ukraine da gaza da kuma tashe-tashen hankula a yankin asiya sun haɓaka kasuwancin manyan masu samar da makamai inda aka sami ƙari ga masu ƙera makamai da ke zaune a rasha da gabas ta tsakiya cinikin makamai da ayyukan soji da manyan kamfanonin ƙera makamai na duniya 100 suka yi ya kai dala biliyan 632 a bara wanda ya karu da kashi 4.2 cikin 100 a cewar cibiyar nazarin zaman lafiya ta scott home rahotanni wato rahoton ya ce sun sami raguwa shekara ta 2022 saboda gazawar waɗannan manyan kamfanonin na cimma karuwar bukata to amma da yawa daga cikinsu sun yi nasarar sake fara samar da makaman a shekara ta 2023 a zaman wata alama ta wannan gagarumin kari na bukatun waɗannan kamfanonin ɗari a karon farko dukansu sun samu cinikin sama da dala biliyan ɗaya kowannensu a bara a cikin wata sanarwa an hakaito lorenzo scrazzato wani mai bincike kan kashe kudaden soji da kuma samar da makamai a cibiyar nazarin zaman lafiya ta stockholm yana cewa an sami karuwar cinikin makamai a shekara ta 2023 kuma ana sa hakan zai ci gaba a shekara ta 2024 To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Gaba kaɗan a cikin shirin Murtala Faruk Sanyin na zai sake shigowa da labaran duniya kashi na biyu. Amma yanzu bari mu fara da rahotonmu na farko. Yayin da ya rage saura 'yan kwanaki a gudanar da zaben shugaban ƙasa a Ghana, 'yan takarar manyan jam'iyyun siyasa biyu na kasar na ci gaba da ayyana manufofinsu da ayyukan da za su yi wa kasar idan sun samu nasara ga bangaren tattalin arziki jam'iyyar npp ta dr bawomiya ya ce ghana na bukatar a gina hanyar tattalin arzikin digital yayin da jam'iyyar ndc ta dr mahama ya ce ghana na bukatar ta kara sassaita hanyar tattalin arziki ta awa 24 shin ko hakan ke nufi kuma yaya al'ummar Ghana za su amfana da waɗannan manufofin. Wakilin murya Amurka Idris Abdullahi Bako ya aiko mana da ƙarin bayani daga Accra. Dr. Mahmud Baume ya ce Ghana na bukatar a ci gaba da gina ayyukan da suka fara yi da shugaba a kufu Ado ta hanyar tsarin tattalin arziki na fasahar digital wanda ke da alaka da kowane gida, kowane ofishin gwamnati, kowace makaranta da kowane kasuwanci. Sadat Yahya Bako jami'in sadarwa ne na jam'iyyar NPP ya yi muryar Amurka ƙarin bayani kan tsarin tattalin arziki na digital. Na farko aka ce digitalization wato kamar kirkiro wani abu wanda za ka yi amfani da kwamfuta kwamfuta da intanet yadda zai ya bari aiwatar da wani aiki ya zo a cikin sauki da shi yasa his excellency dr mahmudu ya yi focus kan wannan yadda za a yi in wani aiki da yadda za a samu ci gaba a cikin saukin lamari abin da yake sauki kawo mutanen gane kenan aiki cikin saukin lamari a takaice ma yau kaga duniyan ga duka ya go digita ko duniyan gaba da digitalization ake aiki kuma yau wani hanci hancin da rashawa da ake yi mafi yawancin mutane saboda kuɗi da kudi a hannu ke na cikin harka to yau aka kawo digitalization aka yi amfani da shi nan wa ka gani balle ka ba kuɗi balle ci hanci da rashawa ya zo wurin kaga wurin corruption ma nan ga an magance shi na biyu kuma an kawo saukin rayuwa cikin lamarin ayyukan mutane shi kuma dr john muhammad ya ce ghana na bukatar tsarin tattalin arzikin awa 24 wanda ke da niyyar haɓaka yawan aikin yi ta hanyar faɗaɗa harkokin kasuwanci ayyukan jama'a da duk harkokin samun kuɗi babu ƙaiƙaitawa na awa 24 a rana rana alhaji muhammad nazir sa'id shine daraktan sadarwar jam'iyyar ndc da ke kula da zango ya yi karin bayani as samari waɗanda suke mutanen ghana da 'yan budurai ba su da aikin yi saboda shi ya kamata a yi tsari yadda za a su samu aikin yi cimma burin wato ƙara wa kuɗinmu na gane cd ƙarfi saboda ya iya tsaya wa tsayin daka yanda wato kudaden da muke harka da shi ta ba zai iya ture sidin nan kowane lokaci ba abinda duka muke nufi da shi shine kaga in mun iya mun taimake waɗanda za su yi aiki 24 hours ƙara mutanen da ke aiki zai taimakawa abinda suke sarrafawa zai yi yawa mu yi amfani da wanda za mu yi amfani da shi gida mu iya kuma kaiwa kasashen waje su ma su iya tsaya da kudaden su na kasan waje sai ya sa kudin mu na cd ya yi karfi saboda yau mu ma export mu ya yi yawa shin koya al'ummar Ghana suka amshi tsarin manufofi manufofin tambayar da na yi wa masani kan harkokin zaɓe kuma shugaban kamfanin bincike mai zaman kansa info analytics musa danko kenan a lokacin da muka yi national tracking opinion poll shi muka tambaya jama'a kamar tsakanin 24 hour economy digitization da gtp na alakir martin wani ciki ne ya kwanta kan zukatansu da sun iya su saya kai su jefa kuriya kowane group age group bai 24 hour economy sannan kuma in ka duba da suka ce suna party daban-daban kuma mafi yawan su ko duka wai 24 hour economy da suka ce su ya ndc ne wai 24 hour economy waɗansu suka zama floating hujjas wai 24 hour economy waɗanda ba su gaya mana fatin da suke goyon bayan sa ba kuma wai 24 hour economy isa an ka duba yan mpp suka ce wai su da transition ya fi musu wasu al'ummar ghana sun bayyana ra'ayoyinsu gaskiya wanda na fi zaba shine 24 hour economic nan shine 24 hour economic nan kaga kusan kaman turai harkar da suka yi da suka samu ci gaba kenan saboda lokacin da wani ke hutu lokacin wani ke wurin aiki tsari da shi dr mahmud da bawa ya na digitalization wannan shine tsari mai kyau kuma shine tsarin da ce da kowace ƙasa tattalin arzikin ta ya haɓaka ta gaba don komai yanzu ya koma kan digitalization kamar yadda wasu masana suka ce duk wanda ya nasara a zaben nan to ya haɗa tsarin tattalin arzikin dijital da na sa'o'i 24 ya aiwatar domin dukkansu suna da muhimmanci ga ci gaban ƙasa suna da fa'ida da za su iya tsara makomar Ghana ta hanyoyi daban-daban. Idris Abdallah Bako, sashen Hausa na murya Amurka daga Accra, Ghana. Madalla a gaida Idris Abdallah Bako yanzu kuma ga ƙarashin labaran duniya. masu zanga-zanga da 'yan sanda sun yi gama a dare na hudu jere da juna a jiya lahadi a babban birnin kasar georgia tare da alamun adawa na kara yaduwa a fadin kasar kan matakin da gwamnati ta dauka na dakatar da tattaunawar shiga kungiyar tarayyar turai an shafe watanni ana zaman ɗarɗara a ƙasar mai yawan mutane miliyan uku da dubu ɗari bakwai tsakanin jam'iyya mai mulki ta georgian dream da kuma ta 'yan adawa da ke zarginta da ci gaba da aiwatar da manufofin kama karya da kyamar ƙasashen yammaci da kuma rungumar ƙasar rasha rikicin ya ƙara kamari ne tun bayan sanarwar da aka bayar a ranar alhamis cewa gwamnati za ta dakatar da tattaunawar shiga ƙungiyar ta eu da ake yi tsawon shekaru hudu inda dubban masu zanga-zangar da ke goyon bayan iyo e din suke fuskantar 'yan sanda masu dauke da hayaki mai sa hawaye da tankar ruwan zafi masu zanga-zangar sun sake taruwa a tbilisi a daren jiya lahadi a kan tsakiyar babban titin rustaveli inda suka rika jefa wuta kan 'yan sanda waɗanda su kuma suke mai da martani da ruwan zafi. sakamakon da ke fitowa na zaben shugaban wato zaben kasar ireland na bayyana cewa akwai yiwuwar manyan jam'iyyu biyu masu ra'ayin 'yan mazan jiya su ne za su kafa sabuwar gwamnati jam'iyyun da yanzu haka suke da gwamnati mai ci fienna fail da fine gael su ne zaɓin masu jefa ƙuri'a ta fuskar yawan ƙuri'un da aka kada yayin da aka ayyana kusan kashi biyu bisa uku na kujerun majalisar dokoki jam'iyyar fiyanna fair tana kan hanyar zama jam'iyya mafi rinjaye a majalisar wakilai mai kujeru 174 inda jam'iyyar finnegan da jam'iyyar adawa ta sin fen suke fafatawa a matsayi na biyu babu wata jam'iyya da za ta iya samun isassun kujerun da za ta gudanar da mulki na kashin kanta sakamakon da ake hasashen shine haɗin gwiwa tsakanin na fiyar ƙarƙashin jagorancin michael martin da fina gel a ƙarƙashin prime minister mai barin gado simon harris labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc dalla yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar inda a yayin da tawagar mataimakin Prime Minister Rasha ta kammala rangadi a kasashen Sahel a ƙarshen mako. Wasu 'yan jamhuriyar Nijar ɗin sun bayyana fatan ganin wannan hulɗa ta amfanar da al'ummar ƙasar a aikace a daidai lokacin da ake fuskantar koma bayan dangantaka da ƙasashen yammacin duniya waɗanda a baya aka fi dogara da tallafin da suke bayarwa. wakilin murya amurka sulamin barma ya aiko mana da karin bayani bayan mali da burkina faso ne mataimakin firaministan rasha alexander novak ya sauka birnin yamai a ƙarshen mako inda suka gana da hukumomin ƙasar uh, ya ce mun yi tantaunawa mai armashi da shugaban majalisar cnsp da firaminista lamin zen shugaba putin ya ba da umarni a karfafa hulɗa da kasashen afirka musamman mambobin kawancen ios niger na daga cikin daɗaɗɗun ƙawayen rasha waɗanda hulɗar su ke tasiri sosai kan tafiyar duniya a yanzu mun shiga ayyukan sake buɗe ofishin jakadancin rasha a niger mun kuma yi magana kan ayyukan da ka iya shafar 'yan kasuwar rasha a fannin makamashi da sufuri da noma da ma'adanai dukkanmu mun amince mu fara waɗannan ayyuka idan so samu ne nan ba da dadewa ba a fadar firaminista tawagar ta rasha ta gana da jami'an gwamnati da 'yan kasuwar nishar akan batutuwan da suka shafi harkokin kasuwanci a tsakanin kasashen biyu da ma batun saka hannun jari shaibu cambiano na daga cikin shugabannin 'yan kasuwar import export da suka halarci wannan zama ka fannin noma ne fannin transport ne fannin min ne da fannin na'ura electronic ta biyar ga fabriyaro eh, na ali dubu biyu da biyar kamar masu kamfanokuna mutanen eh, rusi za su zo niger mu tantana. fatan mu su mm. kama muna mu ma mu samu mu bunkasa eh, arzikin mu eh, kar su je su kawo eh, condition condition da yawa wanda ba mu mu yi aiki akan batun tsaro jami'an kasashen biyu a karkashin jagorancin ministan tsaron Niger janar Salif Modi da takwaransa Yunus Bek Yevkurov sun jagoranci zama kan inganta hulɗar tsaro fannin da ke kara kusantar da gwamnatin moscow da hukumomin niger tun bayan juyin mulkin 26 ga watan yulin 2023 masani kan sha'anin tsaro a bas mumuni na hasashe kan yiwuwar nijar za ta mori wannan alaka kullum rasha tana bugun kirki da cewa ita kasa eh, ce wadda bata taba mulkin mallaka ba eh, tana alaka da kasashe matsayin kasa da kasa eh, kuma su waɗannan kasashen na yankin sahel kwandishin inda sun tsora inda suna son ya da su sai na am da abubuwan da su suke nufi da cewa shine Eh, mafita shine tufan kasa kenan rasha ana tsammanin ta dauki kasashen eh, afirka kamar kawaye kowace kasa tana da inci a matsayin ta kasa da kasa eh, kenan muna yi tsammanin cewa tabbacin nijar za ta more hulɗa da ita da rasha rangadin mataimakin firaministan na rasha ya wakana ne a daidai lokacin da kasashen afirka ke kara kwance ragowar igiyoyin mulkin mallaka daga wuyansu inda a baya-bayan nan cikin yanayin bazata chadi ta sanar da kawo ƙarshen hulɗar tsaro da faransa mai sansanin soja sama da dubu an jamena yayin da shugaban senegal basiru jomai fai ya bayyana fatan ganin faransa ta rufe sansanoni biyun da take da su a ƙasarsa domin abin da ya kira tabbatuwar cikakken 'yancin kan ƙasa sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger Madalla a gaida Sulaiman Barma kada a manta ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a biyo mu zuwa mu na gaba. Jama'a salamu alaikum. Masu sauraro barkanmu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙƙin ɗan adam. A yau, shirin zai duba murabus ɗin wasu masu sarauta gargajiya a Sokoto. Don bayan wasu 'yan siyasa, ku biyo mu cikin shirin. Suna Sunana Sarfil Hashim Gumel. Sabon shirin ciki da gaskiya zai sauka a jihar Sokoto, yankin karamar hukumar sabon birni. Don gano dalilan da wasu masu da sarautun gargajiya suka yi murabus daga sarautunsu. su. da nuna rashin gasuwa ga yadda gwamnatin jihar ta gwamna ahmed aliyu ke tafiyar da lamarin tsaro matakin da ya zama ba sabon ba ya ja hankali ne don maimakon waɗanda suka ajiye mukamin su koma gefe sai suka ce sun koma tafiyar siyasar ɗan majalisar dattawa mai wakiltar yankin sanata ibrahim lamido duk da cewa shi ɗin ma ɗan jam'iyyar apc ne mai mulkin jihar yayin da ake ɗaukar sarakuna da zama iyayen ƙasa kuma ba sa shiga lamuran siyasa a sabon birnin da ke sokoto wasu masu rauna da basu gaza goma ba sun yi taro a sokoton suka bayyana ajiye raunansu don bin siyasar sanata lamido ga dalilinsu da suka faɗa wannan shiri sunana lawali mai gari sha'ibu mai garin takatsaba da sabon birnin gobe. na mazaɓar gabas ne cikin mazaɓar gabas ne a hakikanin gaskiya sai in wa allah godiya ga yau domin ana wani kudin ɗuma ana cewa lawali mai gari na garin takatsaba ya hita da wani bangare ya koma wani bangare kuma bangare gudana amma akwai abu guda abin da sa ka ka gidanka inda kake ka koma wani gida hangen cewa wancan shi ya zama alheri gari ka domin lalle hakikanin gaskiya kan tahiyar mai girma sanata lamido akan haka nan ni barwa inda niki ni tumayya ni ci na koma lamidu domin duniya ta jiya akwai abin da yasa in kana da yancinka kana da damarka ba ka jingina ga wani ba ka shakka wani lamari um, kan cewa dubin mai girma sanata lamidu. ababen da ya farfado da su kuma yake ciki hali yanzu na harka tsaro ita tana ɗaya daga cikin cewa na miƙa waya da ni da magoyan baya ɗina don ni basarake ne kuma mai ci ni mai gari ne kuma mai ci don hakan ga ba gudu ba ja da baya domin mu gaskiya an yi noma kayan gonaki sun kai har sun bushe sannan an sha ruwa din na irin ambaliyar gulbi magana da na gaya muku duniya ta sani kowa ya sani amma wallahi babu dama ka zo ka yanki dame ɗinka ko kuma ka je ka yi shoka ga halin da ake ciki yanzu domin mi kana zuwa za ka duka barayi din za su su ɗauke ka ko su halbe ka su nemi wani abun to wannan yana ɗaya daga cikin cewa lalle da ni da al'umma ɗita mu mun gano lamidu ta shi shi ya samu ka son ta kuma muna fata ga allah Allah ya kare shi daga sharrin masu sharri sunana ubando domin gobe murtala domin masawan birni kan wuri area to akalla masu garuruwa na cikin gari a kusan mai gari goma sha tara wanda karkashin hakimin gobe ana ce mai barahwa shi hakimin cikin gari sun aje mai garuruwan su mai su raunin su sun bauta lami akwai kuma hakimai da dama akwai kuma ma'aikatan gwamnati kuma ga talakawa da manoma don da su akwai yan bangama aka dauka wanga kwanakin aka dauka birjin tiga dangar aka dauka sun aje kakin sun ci ba su za su bi kai lamido saboda shi kawo ci gaban kasa don mi kowa san halin da muka cikin irin in kai sabin ta kudu akwai lokacin da ko gona ka tai baka da mata gona kai aiki a yanzu haka akwai abincin mutane cikin gonaki ba su da masu debo shi ni katukan gobir na ni salihu dulla katukan gobir abin da ya sa ku ni yau ga tahiyat ni dai dan jabi pdp na ni kuma gwarzonta ina tsaye tsakanin da Allah to a kan waga rikicin da ya sami mu hayyar na duk an kame na biya kuɗin hansa don da haka nan ni galami ya taho ya ce zai ɗauko mana yan banga da maiduguri ya ce zai taimaka mana muna cikin ceto ni na bi shi kuma da tau baya duk gaba ɗai mun bi lami ga tahiyar tsakani da allah sunana jamilu gwanda gobir uban doman sarkin gobir margayi mai rasuwa dalilin da kuka gani da gaba gare ku na zo ne mai tanye ƙasanmu mu ceci ƙasanmu ta da al'umma da sarakuna waɗanda abbayanmu saboda ci gaban da muka gani lamido ya kawo mana ga ƙasanmu lamido ya taimaka mana kafin lamido ya ta yi sanata muna da 'yan boko a ji masu takardu muna da 'yan kasuwa zuwa lamido mun ga alheri ne gare mu saboda ci gaban da ya bamu ya ɗaukan mana matasa aiki ya buɗan musu ya ba su jari sannan ya taimaka mana ta fannin tsaro da abin da shi ya dame mu dama shi akan gaban mu alhamdulillahi alhamdulillahi lamin da ya mana duk da aka yi kuma cikin yake eh saboda mu duk inda alheri yake can muke kuma duk inda ci gaban talakawa mu yake can ne muke kiran da zan yi da lamido muna godiya gare shi da ya rike jama'a sosai ina tare da sarakuna akwai kohon sarkin gobir akwai katuka nashi akwai masu garuruwa da hakimai da sauran jama'a kuma ba komi ya karkato hal ya karkato su ba saboda ci gaban da suka ga lamiɗo na yi ga mu ba mu da wani wata aƙida ko ta rashin so ga wani banda wagga na ci gaban da muka ga lamiɗo kawo mana mu ci gaba na muka biya kuma mun ga yayi. To a daidai lokacin da wannan dambarwa ke faruwa sai ita ma wata babbar tawaga ƙarƙashin ɗaya daga sarakuna uku na gobir suka shigo Sokoto. Suka ce san ba su ajiye mukamansu ba, kuma in ma akwai wanda ya ajiye to suna ɗaukar hakan da keta martabar sarauta. Assalamu alaikum. Mustapha na Abdulhamid Hamid ke yamma unguwar lalle sabon birni. Abinda kenan ba mu da wata masaniya wadda a hukumance wadda muka samu labarin da cewa hakimai sun surutu takardar tsaya daga aiki saboda mi abu da muka san ba mu gani a hukumance ba kuma a masarauta ba mu da wannan bayani babu inda muke da wannan bayani illa ma mun ji shi na ma kamar a rediyo kuma da sun ka ce haki eh, goma sha tara gare mu sha takwas na haki goma sha takwas gare mu sun ce sha tara sha takwas ke gare mu sha takwas in ga unguwar lalle yamma sarki yamma na da biyar sarkin gobe na da biyar sarkin kudu yana da takwas bi goma sha takwas gare mu sannan ba mu da wani labari illa jiya na ɗaya man kai a sama da cewa lalle wai sun rubuta takarda zane zanation a sun aje aiki don ba mu da takarda ba mu takarda ta local government ba mu ta sarki masanin kuma ba wanda ya kama na wata takarda ba mu da wani labari illa dai cana dai sun kai abubuwan su amma mu muna zaune tare da gwamnati lahiya don kun ba mu da wata matsala tsakanin mu da gwamnati kuma akwai hakimai nan guda biyu akwai maga akwai magajen tsamaye akwai magajen gangara su ma manyan sarakuna ne na can kasar gobe wanda su ma suna zama sarakunan gobe muna tare da sunan mantahu muna tare wuri guda wato ranki dade an ce har takarda aka rubuta musamman saboda nuna cewa kun ajiye wannan mukami shin kun ga akwai wani tsari ko kuma ce kun ga takardar ko dai kamar yadda ka faɗa kawai kun ji labari ne a kafafen labaru. Wallahi a kafafen labarai mun ka samu mun ka ji labarin a dare ta amma da wata masaniya local government ba ta da masaniya state government ba ta da masaniya sannan masarauta ta ba ta da masanaya sau duk abin za a yi kasar gobe da tun da a sarki dole ya kasance da cewa kowa da al'adar kasa gare ne yake dole na bayani zabewa ta wajena su don haka gaba mu da takarda a rubuce a hukumance wadda ko ta majalisar mai alhama Sarkin musulmi ta hito can ko kuma wajen gwamnati na government babu wata takarda da muka samu labarin hakanan. Ranki daɗe daga jin wannan labarin wani mataki kuka ɗauka? mataki ga shi da mun hito waje mu zo mu kare kan mu kare mu kare ma kan mutunci saboda mi saboda mun da alhamdulillah muna ta zabar da gwamnati lafiya lau muna zaune talaka lafiya lau to mu waɗanga mutane ba mu san abin da yasa suka aiwatar da al'amarin su can ba amma mu ba mu da bayani kuma ba mu tare da su kuma ga labarin bai da tushe balle makama. Shirin ciki da gaskiya ya kokarin jin ta bakin bangaren sanata Ibrahim Lamido ta hanyar mukarrabai amma haƙar bata cimma ruwa ba. Kazalika an yi ta wasan ɓuya tsakanin shirin ciki da gaskiya ɗaya daga cikin manyan hakiman da suka sauya shika In buƙatar fito da bayanan yadda ta kaya tsakanin bangaren sanata Lamido da hakimin da lamarin ya shafa ta taso to za mu fito da bayanan. Masu sauraro sai a biyo mu wani sabon shiri mako mai zuwa don jin ci gaban shirin. yanzu a abokin aiki na nasiru mere kaya da ya taimaka shirin ya zo gare ku ni sarfila hashin gumar ke cewa muka kasance lafiya da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaici. To zara takaice shugaban Amurka Joe Biden ya yi afuwa ga ɗansa Hunter yana mai kokarin ceto ɗan nashi daga hukuncin ɗauri a gidan yari kan laifukan da suka shafi bindiga da kuma haraji inda kuma ya fatali da alkawuran da ya ɗauka a baya na cewa ba zai yi amfani da ƙarfin ikon shugaban ƙasa domin amfanin ahalin gidansa ba. zababben shugaban amurka mai jiran gado donald trump ya ba da sanarwar naɗin ɗan kasuwa ba amurke dan ƙasar lebanon massad bolos mahaifin ɗaya daga cikin surukansa a matsayin mai bashi shawara kan yankin gabas ta tsakiya wani rahoton da aka wallafa a yau litinin ya bayyana cewa shekarar da ta gabata yakin da ake yi a ukraine da gaza da kuma tashe-tashen hankula a yankin asia wato asiya sun haɓaka kasuwancin manyan masu samar da makamai inda aka sami ƙari ga masu ƙera makamai da ke zaune a rasha da gabas ta tsakiya masu zanga-zanga da 'yan sanda sun yi arangama a dare na hudu jere da juna a jiya lahadi a babban birnin kasar georgia tare da alamun adawa na kara yaduwa a fadin kasar kan matakin da gwamnati ta dauka da dakatar da tattaunawar shiga kungiyar tarayyar turai To masu sauraron mu da haka muka zo ga kawo muka ka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima idan Allah ya kai mu da hantsi misalin karfe 8 da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe 7 kenan agogon GMT da Ghana. za a ji mu da maimaicin shirin. A madadin Murtala Faruk Sanyin na da ya taya ni gabatar da shirin da wanda ya ba da umarni Dadi Balawe da ma injiniyan mu na yanzu. Ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri daga nan birnin Washington DC. Sai an jima da hantsi idan Allah ya kai mu.